so tare inda ka gamu soyayya a cikin dare ɗaya ta canza kala ta zamto tsananin kiyayya ka yi nazari so tare za ka gan dama ba soyayya ba ce ka gan tsakanin so kiyayya da soyayya akwai tazara akwai tazara mai nisan gaske ba ra'ayi ba ne zuciya ne saboda zuciya kuma canza abin da take ji yana daukar lokaci amma ra'ayi idan kai convince dina yanzu nan zan gano kuskure ne sai in canza ra'ayi ana iya canza ra'ayi a dare daya amma ba a iya canza abin da ake ci a zuciya a dare daya ta haka za a iya nuna min wani huska na rayuwarka wanda baya da kyau wanda da can ban sani ba sai ya bari ra'ayi na ya canza dangane da kai in gano cewa ashe dama kai ba mutumin da na dauke ka a dacin bane na da kai zai iya canzawa amma a canza abin da ke ji nake ji a zuciya dangane da kai wannan sai an bani lokaci sabida tsakanin kiyayya da soyayya akwai tazara ra'ayina ya canza dangane da halayyanka amma abin da nake ji a zuciya sai an ba da lokaci sa'annan ya rage ya bar wannan gurbin na soyayya ya zamanta wani abu daban A to me yasa kake ganin mutane sai ta ce kaman a ce mata ko a ce masa shin ba ka gano cewa wannan ba mutuniyar kirki ba ne sai ya ce na gano ta ce na gano amma har wa ina son sa har wa ina son ta sabida ra'ayi na iya sauyawa amma abin da ake ji a zuciya sai an ba ta lokaci ta haka idan aka ce maka mutum a dare ɗaya soyayya ta dawo kiyayya to tazaran da ke tsakanin kiyayyen da soyayyan ba su da nisa mutum ya fi kusanta ya kika sama da ya soka.